yanzu da muke magana safiyar asabar ce da ta daidai da 24 ga watan zulqada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1432 daidai da 22 ga watan oktoba shekara ta 2011 wannan shine kasar na uku daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin sheikh Osman ibn muhammad ibn fodi allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu littafin wasiqatul ikhwan wa nafar sheikh Usman dan fodio litabyini dalalatul kitabi wassunnati wal ijma ko wasiqatul ikhwan litabyini wujubi dalalati ko dalilatul kitabi wassunnati wal ijima. wato saƙon da ya aika wa dukkan 'yan uwa musulmi don ya tabbatar da wajabcin bin alkur'ani da sunna da ainihin wato ijma'i idan jama'a ba su manta ba a karatun farko na wannan littafi malam ya kawo mana bayanan farko waɗanda ya kafa hujja da su akan abi alkur'ani da kuma abi sunna mun fara shiga bayanan da malam yake dangane da wajabcin bin ijma'i sai ainihin lokaci ya ƙure mana a yau za mu tashi inda malam ya ce ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda ويتبع غير سبيل ma نوله ما تولى jahannama wa وساءت masira wanda duke saba wa manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan shiriya ta bayyana gare shi yake bin wata hanya wadda ba ta muminai ba to shi kenan sai mu rabu da shi da abin da ya zaɓa wa kan shi. tura shi wutar jahannama Allah wadare a ce wutar nama ita ce makomai shi kamar yadda ne mana bayani a karatun da ya gabata cewa wannan aya tana nuna haramcin saɓa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan al'amari ya bayyana gare ka cewa ya tabbata manzon Allah ya faɗi wannan maganar bayan ka gane saƙon da manzon Allah ya zo da shi haramun ne ka ainihin saba wannan haramcin kuma haramci ne da ya kai zuwa ga kafirci sannan lazimin saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama to kuma za a ga wannan mutum ya kauce wa hanya ta muminai to in har an fahimci haka to kenan lazimin bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma shine bin hanya ta mumine don haka in dai har zaka bi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to lallai za a same ka kana bin hanyar muminai sune salafus salih idan kuwa har ka ki bin annabi sallallahu alaihi wa sallama to ba za a same ka kana bin waɗanda ainihin suka biyo bayan shi da kyautatawa ba domin hanyar guda ɗaya ce to duk mutumin da ya baran baran da al'amarin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi ya kama wata hanya wadda ba ita ce hanyar muminai ba to babu shakka ya shirya wa kanshi musiba don haka Allah madaukakin sarki ya ce zai rabu da shi da wannan musiba ita ce bata a nan duniya kenan a ranar lahira kuma Allah zai tunkuɗa shi wutar jahannama ƙarshe sai Allah ya tirda wannan makoma tashi ita ce wutar jahannama bayan da dan hudu ya kawo wannan aya sai kuma ya ce wa fil hadis a cikin hadisi la tajtami'u ummati ala dalala annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce al'ummata ba za ta haɗu akan bata ba wa alaikum bis sawadil a'zam ku rinka taruwa ko ku rinka bin inda jama'a suka fi yawa wa man farakal jama'a domin duk wanda ya rabu da jama'ar musulmi qadra shibrin daidai da ɗani guda daidai da tazara ɗar kaɗan faqad khala'a riq ribqatal islami min unuqihi to ya ainihin wato cire amanar musulunci daga wuyan shi amana da musulunci yake da ita a wuyan kowane musulmi na cewa zai kiyaye jinin shi da dukiyar shi da alfarmar shi da mutuncin shi to wanda rabu da jama'ar musulmi ya fanɗare gefe guda to babu shakka wannan ya cire wa kanshi wannan amana ya cire wa kanshi wannan daraja wannan hadisi jama'a ya zo da lafuzza da dama waɗanda nake son yi amfani da wannan damar insha Allahu ta'ala in ɗan haskaka mana dangane da waɗannan lafuzza da hadisin ya zo da su domin hadisin ya zo da lafuzan da wasu sun inganta da yawanci kuma ba su inganta ba Ɗan hudu ya kawo wannan lafazi na la tajtami ummati ala balala wannan lafazin shine lafazin da ainihin aka fi sani kuma shine lafazin da ya zo ainihin wato a cikin littattafai kamar su ibnu maja da makamantansu abu na farko kenan amma akwai wasu lafuzza waɗanda sun zo akan wannan hadisi kamar la tajtami ummati alal khata cewa al'ummata ba za ta haɗa akan kuskure ba a wani lafazi la ya Allah ummati aw hadhihi al-umma ala dalala abadan wa yadu ma'al jama'a a wani lafazi ya zo da sa'altullaha Allah ya jima'a ummati ala balala fa'afaniha hadith sannan sai lafazin man farakal jama'a walau kai da shibrin shine wanda ainihin wato dan hudu ya kawo ya hada da wancan lafazi da farko dai tukuna lafazin la tajtabi ummati alal khata' wannan lafazin gaba ɗaya babu shi mutane ne kawai suka sabu faɗin shi a baki cewa la tajtami ummati alal khata wannan lafazin gaba ɗaya bai zo ba a baki kawai mutane suke tarwaito shi a haka Allah ya kyauta amma lafazin cewa la tajtami ummati ala balala al'ummata ba za ta haɗu akan ainihin ɓata ba ya zo a cikin littafin ibnu majah a kitabul fitan babu sawadil a'zam hadisi na dubu uku da ɗari tara da hamsin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar yadda anas ya ce shi ya ce inna ummati la tajtami'u ala balala lallai al'ummata ba za ta haɗu a kan ɓata ba fa idza ra'aytu mukhtilafan dan haka in ko ga saɓani fa alaikum bis sawadil a'zam fi to ku koma inda tarin jama'a suka fi yawa wannan hadisi kamar yadda ka ji na ce Al'imamu ibnu maja ya rawaito shi da wannan lafazi hadisi ne ifi domin abu khalaf al'ama wanda yake cikin isnadin da shi da ainihin malamin shi dukkaninsu ainihin mutane ne masu rauni to amma akwai lafazin tirmidhi da lafazin hakim wanda abdullahi dan abbasin ya rawaito cewa la ya allahu Na yajma'u Allah ummati aw qala hadhihi umma ala balala abadan har abada Allah ba zai haɗa wannan al'umma tawa akan ɓata ba wa yadullahi ma'al jama'a hannun Allah na tare da inda jama'a suke wannan lafazin da yadda ainihin wato ka ji shi shi lafazi ne hasan wato babu laifi zama da shi kuma al'imamu turmizi da hakim kamar yadda na gabatar su ne suka ainihin fitar da shi turmizi da ya fitar da shi a cikin ainihin kitabul fitan babu ma ja a fil zumil jama'a hadisi na dubu ɗaya da ɗari da sittin da shida hakim kuma a cikin almustadrak mujalladi na farko shafi na ɗari da sha shida kitabul ilmi sannan sai lafazin cewa sa'altullaha Allah ya jima'a ummati ala balala fa'afaniha wannan hadisin ba'ifi ne munkari bai tabbata ba Imam ahmad shine ainihin ya ruwaito shi lafazin man farakal jama'a walau qaida shibrin wanda ainihin shi ma dan hudu ya kawo shi ya haɗa da wancan lafazin gaskiya shi ma lafazi ne wanda ainihin bai tabbata ba kenan in kun fahimce ni da kyau abin da nake cewa wannan ainihin wato hadisin da wannan lafazin da dan fodo ya kawo shi da'ifi ne a takaice sakamakon magana kenan Allah madaukakin sarki ya taimaka dan fodo ya kawo wannan hadisi ne dan ya tabbatar da wajabcin abu ijma'i da kuma haramcin a sabawa ijma'i to amma abin da muke cewa ita ayar da dan hodiyo ya kawo ta wadatar game da hujja da ake nema dangane da wajabcin bin ijma'i domin Allah cewa yake wa man yushakkikar rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wanda yake saba wa manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan shirya ta bayyana gare shi yake bin wata hanya wadda ba ta muminai ba to za mu jidda mishi abin da ya nema wa kanshi din a nan duniya to bin wata hanya wadda ba ta muminai ba ita ce ina muminai suka haɗu ina ne muminai kansu ya haɗu to wajibi ne ka zama kana tare da nan kamar yadda na fara bayani karatun da ya gabata duk lokacin da aka yi magana haɗin kai kowane ɗan ƙungiya sai ga cewa sai in an shiga ƙungiyar shi ne sannan aka haɗa kai asalin shi haɗin kan musulunci wato babu wani suna da ake haɗuwa na wata ƙungiya ko na wata ɗariƙa ko na wata tafiya ko na wata makaranta ko makamantan haka -a haɗin kai abin da ake nufi shine haɗuwar zuciya na farko ya zama kowanne dan Allah yake ya zama babu wanda zai sa son zuciya ga al'amarin addini kuma kowa yana fuskanta Allah ne yana neman gaskiya to ko da an samu saɓanin fatawa a lokacin da wane zai ce in an yi tafiya ba za a fara yin kasur ba sai an kai mil arba'in da takwas wane kuma ya ce a'a da zarar an fita bayan gari da za a yi tafiyar daga gare shi za a iya fara kasur wannan ba shi ne rabuwar kai ba ku kiyaye rabuwar fatawa a fiƙihu ba ita ake kira rabuwar kai ba amma abin da ake kira rabuwar kai shine kana ji kana gani maganar da wane ya faɗa kai ka san haka maganar take gaskiya ce sai ka ce ƙarya ce saboda mai saboda ba ɗan ƙungiyar ka bane ko ba ɗan ɗariƙar ka bane ko ka nemi shi wani jin haushi na wani dalili daban wannan asali shi ne rabuwar kai kuma me ya haifar da shi kun ga son zuciya na biyu daga cikin abubuwan da na haskaka suna kawo rabuwar kai shine rashin wadataccen ilimi a tsakankanin malaman da ke jagorancin jama'a a yayin da wane ya kai martaba ta ya faɗi magana a ilimi saboda ya santa wane kuma shi yake shugabancin jama'a kaza ko masallaci kaza ko ƙungiya kaza ko ɗariƙa kaza suka wakilta shi ya yi wannan maganar a madadinsu a halin shi kuma bai san wannan maganar ba gaba ɗaya to a nan abin da yake wajibi a kansu wannan matsala to ba zai shugabance su ba don bai da ahaliya bai da cancanta a ita idan ko su da su fahimci haka ba shi ya fahimta sai ya nuna musu gaskiyar lamari wannan maganar da suka tura shi ya je ya wakilce su ya yi magana a kai ba shi da ilimi a kan santa ba to kaga anan shi kenan babu son zuciya saboda mai saboda ya san bai san abin da za a je a yi magana ba to amma shi ya san bai sani ba ko kuma su sun san shi bai sani ba amma sai su ce dole dai su samu spokesperson dole su samu wani da zai magana a madadinsu a halin maganar da zai yi bai san abin da ake magana ba yanzu aka ce kowace ƙungiya kowace ɗariƙa ta kawo malami zai yi bayani da alhazai dangane da aikin hajji akwai ƙungiyoyin da suke tura malaman da shi malamin da suka tura bai taɓa zuwa aikin hajji ba bai san komai game da aikin hajji ba sai abin da ya karanta a iziya iziya kuma an rubuta ta fiye da shekara ɗari biyar sai abin da ya karanta a risala risala kuma an rubuta ta shekara dubu ɗaya mai risala lokacin da ya rubuta risala shi kanshi bai taɓa zuwa aikin hajji ba yaushe littafin da aka rubuta shi shekara biyar zai iya gamsar da kai game da zuwa aikin hajjin bana balle littafin da aka rubuta shekara dubu ɗaya bari gaya muku littafin da aka rubuta bara bai isa ya gamsar da kai ya koya maka aikin hajjin da za ka tafi bana ba domin abin da ya cancanta shi ne. hatta malaman da za su yi wa'azi game da alhazai kamata ya a ce wata uku kafin a tafi aikin hajji sun je sun kewaya sun ga yadda kasar makka ɗin take da yadda wuraren ibadojin suke domin su zo su haɗa wa alhazai fikira daidai da yadda abin yake in sun je sun gani ba haka ba tun daga ka'aba har zuwa masallacin annabi har zuwa cikin garin makka har zuwa ko'ina daga bare da muka je aikin hajji zuwa yanzu da muke magana gaba ɗaya komai ya canza to duk abin da zan zo in gaya muku a game da aikin hajjin da na je bana na yi gini a kan saboda na je bara afwan bana za a tafi aikin hajji ƙarshen ta wasu abubuwan zan ta muku kwatance da waɗannan abubuwan tuni babu su yanzu ka tafi ƙofar harami gaba ɗayan duk wani gini an make shi in ba darut tauhid ba to kenan yanzu ni ɗin da na san wurin na daɗe ina zuwa kenan tun da wata biyu da suka wuce ban je ba yanzu in na je gaba ɗaya zan zama ba gida je me kake tunanin wanda bai taɓa zuwa ba sai wani wanda ya taɓa zuwa wata biyu da ta wuce shi ne cikin ramadan ya je yanzu ya dawo sai aka ce miƙe wa alhazai bayani sai miƙe yana jawabi waɗancan 'yan ƙungiya suna zaune sai suka ji kai jama'ar da ke wurin nan sun gamsu da jawabin da wancan ɗan ƙungiya ya yi ana ta jinjina kai ana yaba mishi sai waccan kungiya sai hasada ya kama ta a ce kai ma miƙe yi magana a madadin mu su kadai za su yi magana sai ta yi sai ce to jama'a mu gaskiya saboda Allah abubuwan da wani ya faɗi din rikici ya kawo ba mu yarda da su ba sai a hargitsa taron sai a tashi sai a ce musulmi kan yaron tsakani da Allah kun yi wa musulmi adalci tsakani da Allah haka 'yan boko suke yi a ce wannan veterinary doctor ne ma'ana likitan dabbobi ne sai a tafi taro dangane da harkar da ta shafi cutar malaria cutar malaria suwa ke malaria ne mutane ke malaria sai a je a sa veterinary doctor ya yi magana me zai faɗa da sai kuma shi magana irin cutar da kudan tsando yake sanya wa shanu jama'a wannan shine ya raba kanmu a najeriya son zuciya da karancin ilimi daga wasu waɗanda ke jagorancin wasu ƙungiyoyi da wasu ɗariku wallahi al'azimi idan da za a cire wannan shi kenan babu matsala na fatan mun gane na gaya muku mun je aikin hajji yau shekara uku ta jihar kaduna ɗin nan muna bin alhazai muna ta musu wa'azi ashe wai wani hassada ta kama shi dan menene ko menene sai a ce a nemo albani ya zo ya magana a nemo albani wai shi hasada ta kama shi shi kuma yana ganin wai ga shi nan wai yana karantar da hadisi ne a wata jami'a da ke kaduna wai yaya shi ba a damu da shi ba to ai matsalar shi ne ba a san shi bane ko da ya sani ko da ya sani bai yiwa bai bayyana ga jama'a ba ashe ba laifin jama'a ba ne? ko ka jama'a ba su ce malam ka san hadisi ne ga tashi kai mana jawabi malam ka san ka ne za a ta bin alhazai haka ne amma ga wanda tsawon shekaru ana tafiya tare da shi ya sani bari mana kai ma a san ka a shi ya san to don haka kawai yana neman wacce dama zai samu sai ya hargitsa wurin don haka an gama aikin hajji lafiya ranar ƙarshe ta hajji na miƙe ne musu wa'azi ne ma ba akan aikin hajji ba na ce to kun ga wannan haɗuwar da aka yi jama'a me ba za a sake haɗuwa ba har abada don haka kowa ya kokari ya yafi ɗan uwan shi akan abubuwan da aka zauna mai yiwa wannan ya ɓarawa da wannan ruwa wannan ya munana wannan akan haka ne wa'azin sai wani ya ce to malam yau karfe nawa ne za mu je mu jifa sai na ce in Allah su za mu fita wurin nan sha ɗaya ne kafin mu isa wurin rana ta yi zawali sai mu yi jifan nan bayan zawali kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi sannan sai mu dawo masjidul khaif sai mu zo sai mu yi sallah sannan shikenan sai mu gangara makka iya abin da na faɗa ke sai ta sai ce a'a a'a kullum shi ma ana iya jifa sai na ce a'a ni dai na ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ne aka ce sai na jawo littafin umdatul al kubra na kusa da ni sai na bude sai na karanta na ce jama'a kun ji dalilai na da Allah kai kuma ka miƙe ka karanta mana daga manzon Allah yadda ya ce yaushe amma dai ka ji inda sahabbai suka ce manzon Allah baya yin jifa sai rana ta yi zawali a wannan rana kai kuma ka tashi ka gaya mana sai ce a duk malamai sun haɗu akan haka sai na ce eh amma a ina aka faɗa haka su su ba sa son rikici su ba sa son a kuntata jama'a na ce a'a har yanzu ba kai magana ba ko kuwa sai yanzu ba kai magana ba to na tashi ne kace-kace da shi a wurin na ce da haka duk kuka hargitsa Najeriya mun shi yanzu yake PhD a jami'ar Dan Hodiyo da Sokoto kaza kaza sai na ce to ka je ka samu babban malamin da kuka dogara da shi a wannan jami'ar a hadisi ka je ka same shi ni kuma malamin shi ne ni ne graduating din shi ni ne coordination na thesis din shi na PhD har wannan shago na a kasuwar mu nan ya zo ya zauna sai da ya wata uku anan yake kwana na ce ka je ka same shi so ko kun fahimta jama'a to wannan ina gaya muku gaskiyar lamarin abin da ya tarwatsa ƙasa kenan amma ƙasar akwai alkhairai masu ɗimbin yawa akwai malamai akwai bayan Allah akwai masu son a tafi lafiya a zauna lafiya amma wani shi matsala shi dan menene za a ce wai wane yayi jawabi jama'a sun yarda a tashi haka eh gaskiya shi sai ya harge tsauri abin da ya cutar da mu kenan duk inda aka je taro jama'a madadin a ce jama'a wane ne masani game da kaza ya tashi yayi jawabi in ya tashi yayi jawabi shikenan mai tambaya mai mara tambaya sai a tashi amma aka zo taron musulunci dan izala idan ya miƙe magana sai dan dariƙa ya ce pau pau pau wallahi bi yadda ba idan dan dariƙa ya magana sai dan izala ya ce sam shi wallahi tallahi bi yadda ba dan me za a ce wani ne zai faɗa shi ma sai ya faɗa ko kuma in wani ya faɗa ni ma sai na faɗa madadin an zo taro wani ya tashi ya yi jawabi jawabin da na ji ni na gamsu sai a ce to wani kai ma tashi kai jawabi sai in ce alhamdulillah ai malam da ya mana jawabi Allah mun gamsu Allah ya saka da alheri to wani ya koma ya haka sai a ce a ah, dan izalan kake cewa Allah ya saka da alheri wani ya ce dan dariƙan kake cewa yaushe za mu ci gaba ma'ana ita gaskiya ba za a yarda gaskiya ba ce sai in ta fito daga ƙungiyarka gaskiyar lamarin jama'a wannan shetar wa tsakanmu amma kanmu ba a raba yake ba fatayoyi da suke sabawa har sahabbai suna fatayoyi su saba wa juna wannan ya ce kaza wancan ya ce kaza amma wannan ba shi ne yake raba kan musulmi ba so waɗannan fatoyi da suke yawo wannan ya ce kaza wancan ya ce kaza in dai fatoyi ne suka zo ta ilimi kuma babu son zuciya to ba suke raba kai ba amma fatoyin son zuciya da jahilci su ne abubuwan da suke raba kai ku duba jama'a yau shekara goma sha biyar da ta gabata 1995 mai lacca a jami'ar nan ta Ahmadu Bello akan duniyar aljanu da shaidanu da sihiri duk bayanan da nake ne ina kawo dalili ɗaya bayan ɗaya ne wanda har yau bayanan nan duk da ne suna nan intact kasar goma sha ɗaya ne babu abin da na faɗa a cikin kasusuwan nan wanda har yau ne na dama shi saboda kafin faɗa sai na tabbaci da na tattali dalili na haka siddan sai wata yan ƙungiya sai ga dan menene wane ya je tara mutane irin haka to mu ma sai mun yi haka sai suka zo duk abin da nace eh su kuma sai su ce a'a duk abin da nace tauhidi sai su ce shirka duk abin da nace sunna kawai dan haka akai shikenan aka koma aka gama tarwatsa mas'alolin shikenan mu kuma dama a manhajiyar mu in muka riga muka faɗa dan ka zo kai hayaniya ba za mu sake kula ka ba amma abin da muke cewa Allah zai tabbatar da gaskiya yau akwai wani dan wata kungiya ko dan wata ɗariƙa da yake musu dangane da rukuya kuma saboda shi kanshi wanda za a sa yayi raddin matar shi tana da aljani ko ɗin shi tana da aljana don haka yi magana da aljani a ɗakin shi ko ya yayi magana da aljana a cikin gidan shi to amma can an sa shi ya ce kafirci jama'a ina za mu je to kuma jama'a zai yi a ce kowace baiwa sai Allah ya ji ta a bakinka idan Allah ya ɗaukaka wani aka ji kaza a bakin shi kana nan kai kuma sai a ji kaza a bakin ka. kuma ma menene ya zafi wai dole ne a matsayinka na malami sai ainihin ka bayyana kamar yadda kowane malami ya bayyana shin bayyana ita ce manufar malami ne ko ku addini ya yaɗu addini ya yaɗu addini ya yaɗu menene yake wargaza kan mutane ne ake zama fici-fici na sun kafa masallaci madadin mu dobe wannan masallacin da suka kafa ya isa mana ya biya mana bukata sai mu ce a mu ma sai mun kafa namu dan haka sai zama sai ka je gari sai ka ga a cikin ahli sunnan ne zaka gani a cikin yan ɗariƙun ne za gani nan ga masallaci can ma ga masallaci so da haka tun ana wargajewa tsakanin yan ɗarika da yan izala an koma izala da izala ta wargaje tun ana wargajewa tsakanin yan ɗarika da yan izala yanzu ɗarika da ɗarika ta wargaje komai ya wargaje kuma duk abin da ya kawo wannan shine me ya dawudu inna ja'alnaka khafifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wala tattabi'il hawa haka Allah ya ce wa annabin Allah Dawud mun sanya ka ka zama jagora a duniya to kar ka sake ka ainihin bisan zuciya kai hukunci da gaskiya a tsakanin mutane to son zuciya sharri ne tunda ka ji ga Allah madaukakin sarki yana kwabar annabawa kasubi saboda haka jama'a yanzu gwagwarmayar da ake a ƙasar ita ce kowa ya sanya tsoron Allah a zuciyar shi ya kuma cire son zuciyar shi sannan duk abin da ka san baka sani ba to ba dole bane fa a lokacin da wani ya bayani ya zama ka san abu in ɗaliban ka suka zo suka ce ala gafata malam wai ka ji wata matsala ta taso baka sani ba sai ka ce wallahi ban sani ba ba abin da zai zuba maka da mutunci sai ka ce baka sani ba ka sani ba shikenan idan ba haka ba a wancan lokacin mun yi amfani da ɗakin taro ne fa na congo na ainihin wato center for islamic legal studies kuma takardar gayyata suka gayyato min wannan suka aiko mana a wannan lokacin har yanzu na aje takardar gayyata malam abdulkarim shi ya sainin takardar gayyata 1995 cewa in zo in gabatar da lacca akan wannan matsala da ta taso ba wai ne na je kawai na ce na zo zan yi lacca akan abun ba don haka ranar farko da za a yi lacca sai da na gabatar da takardar idan ya zama wannan matsalar ita ta tayar musu da hankali yanzu wannan makarantar da muka gina ta daga cikin dalilan gina ta akwai gabatar da tarurruka da makaloli da laccoci ire-iren waɗannan abubuwan da suke tasowa a duniya abin da muka rubuta kenan cewa za mu rinka gabatar da seminars paper presentations workshop lectures on national and international issues on religious politics Eh, economics and general issues ma'ana matsalolin siyasa tattali addini da matsaloli da ke tasowa a duniya don haka gaba ɗayan girman makarantar nan sama ɗakin taro ne wanda akalla a lokaci guda zai iya ɗaukan mutum ɗari biyar sannan makarantar tana da gidan rediyo a cikinta wanda yake ana yin wannan program ɗin duk jama'ar da ke yankin za su iya kamawa ko talbijin a wannan lokacin kuma in muka ce muka fara ɓallo ire-iren waɗannan matsalolin muka ce za mu lacca a kai irin waɗannan ƙungiyoyin kenan aiki bai kare musu ba don wannan matsalar ƙwaya ɗaya ce ta riƙe musu wuya don me albani zai ce ana magana da aljani don me zai ce aljani na shiga jikin mutum don me zai ce ana kaza don me zai ce ana kaza matsala ce da duk duniyar musulunci an santa fiye da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu don annabi ya zo da ita sallallahu alaihi wa alihi wasallam matsala ce wadda al'ummar musulunci gaba ɗaya sun amshe ta saboda qur'ani ya zo da ita kuma cututtuka ne waɗanda ke damun mutane suna zuwa wurin yan bori da yan bokaye sai aka ce ga solution ga amsa ga magani ga abin da ya dace a yi sai suka ce a tun da dai albani ne ya zo da matsalar a haɗu a ce ƙarya ne Allah ya ji kan mala Ibrahim bawa mai shinkafa akwai lokacin da ya haɗu da su a yola yake ce musu ku matsalar ku mutanen zaria albani ne yake ba ku haushi don haka sai ku bi kuna rusa abubuwan musulunci yace shi yasa kullum ake zagin ku a wasu bangarorin don ba za a fahimci da albani kake matsalar ba shi ya faɗi magana ya ce a duba wuri kaza kasar din ya yaɗu an je an duba an gani kai kuma ka ce ƙarya ne sai mutane su ce waɗannan waɗannan irin wawaye ne to yanzu a lokacin da muka zo muka ce za mu yi lacca a nan akan cloning kuma wannan makaranta ce muke da ɗakunan tarurka waɗanda suka dace da fasahohi irin na zamani muna lacca za mu iya harbawa a jikin bango mu nuna maka ga abin zai yi a gutsuru wani bangare na jikin ɗan adam a yi ɗan adam zai yi ko ba zai yi ba sai mu ce maka zai yi yaya abin yake sai mu ce gashi zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza sai a zo a gabatar da lacca nan ma za a yi rabbi kenan to har zuwa yaushe amma babban matsalar ita ce inda ba albani ne ya faɗi ba to da shi kenan sai a yi shiru amma tunda albani ne ya faɗi to sai a yi raddi wace irin rayuwa ce muke ciki haka to daga nan ne zaka gane matsalar mutanen ƙasar ba ƙungiyoyi ne suka raba su ba inda ƙungiyoyi ne suka raba su to ni da ba wata ƙungiya nake ba da sai a rabu da ni ashe inda ƙungiya da ƙungiya ce take faɗa amma matsalar ita ce waɗannan matsalolin guda biyu son zuciya da ƙarancin ilimi su kaɗai ne suka tarwatsa al'amarin abubuwan da muka faɗi shekara ashirin ko ashirin da biyar da ta wuce suka yi musu yanzu kuma gashi sun dawo suna tabbatar da su ashe a wancan lokacin menene yasa suka yi musu ashe ba su sani ba ne to ashe ba musu ake ba in ka sani ba kar kai musu sai ka ce a kare ni da sani ban sani ba ban sani ba ya abin kenan jama'a Allah maɗaukakin sarki ya taimaka saboda haka abinda wannan karatu na ɗan fodiyo yake cewa wajibi ne abu duk abin da al'ummar musulmi suka haɗu a kai sai ya ce wa idza haqqaqta wujuba ittiba'il kitabi was sunnati wal ijma' idan har ka tabbatar da cin bin alqur'ani da sunna da haɗuwar malamai bima zakarna da dalilan da muka gabatar fattabi'aha shikenan sai ka bi alqur'ani da sunna da ijma'i wazin a amalika ko ya kamata ya zama wazin a amalaka biha sai ka ainihin wato gwada ayyukanka da alkur'ani da sunna da ijma'i was'alil amilina biha sannan ka tambayi waɗanda suke aiki da alkur'ani da sunna da ijma'i fi kulli amalin dini da duk wani al'amari duk wani aiki na addini a rattahu wanda ka nufi za ka yi sai ka ainihin tambayi mutanen da ke aiki da ƙur'ani da hadisi da ijma'i in wafaka sunna fatafa'alahu in ya dace da sunna sai ka aikata wa illa in bai dace da sunna ba fatatrukahu shikenan sai ka rabu da ka ji abin da dan hudu ya kawo maka ka'ida yanzu dai tunda da ka tabbatar cewa wajibi a bi ƙur'ani wajibi a bi hadisi wajibi a bi ijma'i saboda dalilan da muka gabatar ba magana muka yi ta ra'ayi ba sai ya ce to duk abin da ka tashi zaka aikata sai ka auna da ƙur'ani da hadisi sannan sai ka dubi waɗanda suke aiki da ƙur'ani da hadisi sai ka tambaye su idan aikinka ya yi daidai da alƙur'ani da hadisi da ijma'i sai ka aikata idan ya saba to ka bari wala khaira inda Allah fi fi'lil bid'a domin babu alheri a wurin Allah dangane da aikata bid'a al-muharrama bid'a da take haramun ce wal makruha da kuma bid'a da take makruhiya ce na fata an gane ma'ana an haɗa abubuwa biyu ne a wuri ɗaya bid'a mugun abu ne abin da aka kirkiro to kuma sai ya zama Allah ya haramta nau'in yin wannan abin to sai kuma kai abin kuma ka kawo shi da sunan addini na farko ka saba wa Allah shi yasa ya zama haramun na biyu kasantuwar ka kawo shi kuma da fuska addini shi ya mai da shi bid'a to in abin yayi tsanani shine sai su ce mukaffira wannan bid'a tana kafirtar da mai ita kamar ka ce Allah maɗaukakin sarki ba shi da siffa Allah bai da hannu Allah bai da ƙafa Allah ba zai zo ranar alkiyama ba Allah ba a sama ike ba yanzu waɗannan bidi'o'i ne a cikin aƙida waɗanda suka kafirta wanda ya ƙudurce su to haka kuma bid'ar da za a ce ta zama haramun kamar ka kawo kiɗa cikin masallaci ko kuma ka kawo rangaji a lokacin karatun alƙur'ani. to waɗannan sai a ce sun zama bid'o'i waɗanda suke haramun ne kaga dai na ɗaya an hana ka kai kiɗa asali asalin kiɗa an hana ka to kaga haramun to kawo shi da nufin kuma cewa addini ne shi ya mai da shi bid'a don haka bid'a haramun to akwai abin da zai zama an hana ka ne a matsayin makaruhi kada ka aikata kaza sai kuma ka aikata wannan abin da nufin cewa wannan abin addini ne kamar waɗanda ke gyaɗa kai a lokacin da za su yi ruku'u a sallah da dama mutane a ƙasan nan musamman a da yanzu wannan bid'a Allah ya rage mana ita da ikon shi idan mutum ya zo karatun ainihin fatiha da sura yana gamawa in zai ruku'u sai da ya dan gyada kai haka sannan sai ruku'u an hana ka kai wannan a sallah a salatan to sa'an nan kuma kai da kake yin haka sai ka komo kana yi da nufin me addini to sai zama bid'a makaruhiya to malam cewa ike babu wani alheri game da aikata bid'ar da take haramun ko wadda aka karhanta ta waddalilu ala ala jitinabil bid'a akwai nuskar da ta zo da waddalilu ala wujubi jitinabil bid'a na'am ha waddalili waddalilu ala wujubi ataku yawa waddalilu ala wujubi jitinabil bid'a dalili dangane da wajen wajabcin nisantar bid'a kala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa wanda di ya kirkiro wani abu a cikin al'amarin nan namu wanda ba shi a cikin shi to wannan abin an mayar mishi ma'ana a cikin addinin nan na musulunci ka kirkiro wani abu wanda shi abun ba shi a cikin addini to an mayar maka to anan ba wata kuskurima da za a yi wannan hadisi imma abin da ka kawo asalatan babu shi a addini ko kuma asali akwai shi amma addini bai ƙayyade ba sai kai ka ƙayyade to yanzu aka ce kaza bid'a ne ba yin abin ne bid'a ba kayyadewar da ka kawo ita ce bid'a tunda addini bai ƙayyade ba ko kun fahimta yanzu za ka iya zama a matsayinka na musulmi ka karanta alkur'ani shikenan sai aka ce to shikenan kada ka karanta alkur'ani kullum da safe sai ka je wurin wani malami ya ɗiba maka juzi'i kaza za ka karanta kar ka wuce nan ba fa ka je koyo ba a'a ka iya karatun alkur'ani amma wai bai halatta ka ɗauka ka karanta ba sai wani ya ce maka to daga wuri kaza zuwa wuri kaza shine aikin yau daga wuri kaza zuwa wuri kaza shine aikin gobe to yanzu aka ce wannan bid'a ce to karka koma ka ce qur'anin ne bid'a a qur'ani ba bid'a ce. ko kun fahimta me ake cewa bid'a wannan kwasawar da kaidi da wani yayi maka shine abin da aka hana suna daga cikin hanyoyin bid'a kayyade abin da shari'a ta yi itlaqi ko itlaƙin abin da shari'a ta kayyade shari'ar musulunci ta ce ka yi subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 33 cikon na ɗari ka ce la ilaha illallah da ka tashi sai ka yi subhanallah kafa ɗari walhamdulillah kafa ɗari wallahu akbar kafa ɗari ya zama ɗari uku sai aka ce kayi bid'a sai ka koma ka ce la ilaha illallah yanzu nan jama'a zikiri ne ya zama bid'a sai a ce a'a ba zikiri ne ya zama bid'a ƙarin da kai a cikin abin da aka ƙayyade shine bid'a su kullum ta zai ita ce shi wanda yake magana cewa kaza bid'a ne wani lokacin bai san logar magana ba sai a ce a zikirin ne bid'a sai ce yi bid'a ne mana a'a ba zikiri ne bid'a ba adulteration gurɓatawar ƙarin da aka yi shi ake magana akan bid'ar shi yasa al-imamu shatibi yake cewa irin wannan ita ce al-bid'a al-bid'a abin yana da asali sai ka kawo wani abu aka jingina mushi mota ka ce sai ka cika ta da man gyada madadin man fetur za ta tashi ba za ta tashi ba ka ga tsantsar abin da ka sa ba shi ake sawa ba ka yi sauyi ko ku a man fetur din ne amma sai ka gurɓata shi da injin oil motar nan za ta yi lafiya to asali ya kamata jama'a su tsaya su fahimta abin da ake cewa cewa Allah ya ala lillahi dinul khalis addini tatacce to na Allah ne to wannan addini tatacce idan aka ce ka yi sallar azahar raka'a hudu karatu a ɓoye sai kai sallar azahar raka'a hudu karatu a bayyane sai a ce ka yi bid'a to ka dawo kana hayaniya cewa ai ma an ce sallah azhar bid'a ce a'a ba a ce sallah azhar bid'a ba ce cewa akai kai sallah azhar raka'a hudu karatu a bayyane sai kai sallah azhar raka'a hudu amma sai kai karatu a aka ce kai a boye sai kai a bayyane to yi da kai a bayyanan bayyanawa ita ce bid'a wannan yana da wahala a gane ne to wannan na daga cikin matsalolin mu a Najeriya sai wani ya je ya ɗauko abin da shi ya san abin bayi da asali sai a ce wannan abin bid'a ne sai ya ce la ilaha illallah yanzu karatun qur'ani ma sun ce bid'a salatin annabi sun ce bid'a sun ce la ilaha illallah bid'a sun ce zikiri bid'a a'a hadha zulmun fil khitab wannan zalunci ne a cikin magana kuma Allah baya taimakon azzalumai shi yasa sai kaga duk wannan hayaniyar ba ta hana a fahimci gaskiya saboda an yi zalunci a cikin magana domin abin ba cewa aka yi salatin annabi bid'a ba ne a'a wani salati ne ka kawo kuma ka ce ya shallake na annabi kuma ya shallake alkur'ani sai ka ce a'a a tsaya a qur'ani a tsaya a na annabi sai ka ce a'a kai ga wannan sai ka ce maka to wannan bid'a ne sai ka ce an ce na annabi bid'a sai aka ce a'a kai kanka zaka ce salati goma ga annabi sai kuma ka da ce salati kaza ashe wannan na annabi ne wancan ba na annabi ba to shine aka ce a tsaya a na annabi din sai kuma ka ce a'a so ashe kai ka kayan rikici so saboda haka kullum abin da ake so mutane su fahimta shine kirkiro wani abu ka kawo a cikin addini wanda ba shi ba shi yake kawo fitina mutum ne kwanta ya rasu a halin matar shi ta zo da wani ɗa daga gidan mijin ta da ya rasu ko kuma mijinta da ya sake ta da mai gidanta ya rasu na yanzu sai ta ce sai a haɗa da wannan ɗa agola a cikin tattaruwar maciya gado zai yiwu ba zai yiwu ba ko da kuwa shi mamacin kafin ya rasu ya ce wannan ɗa ɗan shi ne ba za a ba shi gado ba don ba ɗan shi ba to yanzu idan aka hargitse ya kamata a ce asalin 'ya'yan wannan mutum da asalin matan wannan mutum sun kawo rikici ko kuwa ita ta kawo rikici da ta kawo wanda bai da gado ta ce a bashi so da haka wannan ita ce matsalar mu kuma wallahi tallahi najeriya ba za ta taba zama lafiya a tsakanin musulmi ba wallahi sai lokacin da aka cire wannan son zuciyar wannan son zuciyar sun yi fama da shi a makka suma da madina lokacin sarki abdulaziz baban su fahad an yi fama da wannan malam din al-hilali da malam sultan al-ma'sumi din al-hilali shine babban malami a lokacin hilal ma'sumi shine limamin ka'aba a lokacin mimbarai hudu ne a kofar ka'aba a lokacin har yanzu akwai hutunan ka'aba daga sunan ko kan intanet ka duba waɗanda aka ɗauka a wannan lokacin naka zo za a yi sallar juma'a a ka'aba fa sai ga waɗannan sun koma gefe guda a ga sallah ta ana da ba ku da sai a mu shafi'awa ne to watan sallah sai ce a malikawa ne in sai gama shafi awa su je su hau nasu mimbarin ba za su hau wancan mimbarin ba mimbari hudu hanabila su zo su yi hanafiya su zo su yi sarki abdulaziz ya ce duk a rushe su yaya take a zamanin annabi aka ce mimbari ɗaya ne ya ce a mai da ita haka limami ɗaya shi ne sai suka koma suka ce yana faɗa da malaman fiƙihu tsakani da Allah wannan faɗa ne da malaman fiƙihu to asalin matsalolin fa kenan a yau idan ka tafi aikin hajji a saudi arabia limami nawa ne ke limanci a ka'aba ɗaya limami nawa ne a masallacin annabi ɗaya ina nufin a lokaci guda limami ɗaya ke yi arafa limamai nawa ke yi ɗaya na haka kan musulmi ya haɗu ba hayaniya wannan son zuciyar idan har ba a cire ta a ƙasar nan ba duk wani taro da ba a kira na haɗin kai wallahi in ma ya zama wani dan siyasa ne kawai yake son ya haɗa kanku ku saka mishi ƙuri'a ya tafiya ba ku ya san yan iska ne ba za ku gyaru ba don haka kawai zai amfani da ku ko kuma kawai wani dan hayaniya ne ya kasa gane asalin menene ya raba kan musulmin najeriya amma sai an cire son zuciya kai abin da ka kawo kasan ba daidai ba ne eh bari so da dama za a yi taro za su je sai ka ga mutum ya haƙiƙance yana magana idan aka tashi sai in kira mutum in ce malam eh ni ka gani ba dan izala bane ni ba dan dariƙa bane ni ba na ɗaya cikin su tsakani da Allah tsakaninka da Allah wannan maganar da ka faɗa a wurin taro tsakaninka da Allah har da Allah haka maganar take sai ce a to ai wannan ya bata min rai shi ne nace billahi lazi sai na wargaza taron wallahi jama'a anan taron mu na ƙarshe anan ofishin jama'at nasrul islam gashi nan a kawo taron mu na ƙarshe abin da muka yi kenan da wani ya tashi ya ta zage-zage ya rusa duk matsaloli gaba ɗaya kuma ni na san wallahi ƙarya yake saboda na san yayi karatu abubuwan da yake faɗan ni na san ya san ƙarya ne ce na ce mishi tsakaninka da Allah maganganun da kai akan maganar da wane yayi tsakaninka da Allah ka yarda haka suke kuma daidai ne sai ce a wai an wannan ne ya bata mishi rai jama'a dan me za mu zama haka tun da wani ya bata min rai sai yanzu in ce abin da ya faɗa gaskiya sai in ce ƙarya ne to duk dai wanda ya kawo wani abu cikin addinin musulunci wanda ba addinin ba ne to manzan Allah cikin lumana ya ce an mayar mishi manzan Allah bai ce kun ga cewa ya an mayar maka ka je ka san yadda za ka yi da abinka an mayar maka ina fata an gane wa qala sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce kullu muhdasin kullu bid'a duk abin da aka kirkiro bid'a ce wa kullu bid'atin dalala duk kuma bid'a bata ce lafazin hadisin farko bukhari ya fitar da shi lafazin hadisi na biyu muslim da nasa'i suka fitar da shi duk wani abu da aka kirkiro bid'a ce duk abin da ko bid'a ce to bata ce ya kamata a gane me annabi yake nufi da duk abin da aka kirkiro yana nufin abin da aka kirkiro aka ƙara kan addini dan karka sake ka ce microphone da ake wa'azi da shi bid'a ce da ka kaji mutum ya ce to ai microphone ma da lasifika ai bid'a ce tunda dai kun ce abin da aka kirkiro aka kawo cikin addini sai a ce a kai kus ko yana rage wani abu a cikin ita sallar tafiya aikin hajji a jirgin sama yana ƙara wa aikin hajji wani abu na rukuni ko na mustahabbi ko na wani abu babu abin da ake magana shi ne wannan abin aƙida ce wannan abin ibada ce wannan sallah wannan azumi wannan zakka sai ka zo sai ka kawo wani abu a cikin shi sai ka ce maka wannan abin larura ce ta sa kake yin shi ko kuwa sai ka ce a'a ai shi kanshi wannan addini ne sai ka ce maka to a ina ya zo to a abin da ake sa rai ka kawo alkur'ani da sunna sai ka kasa sai ka hau cewa ai wani kutubi ne ya mafarki a ƙasa kaza ya ce ya ga wani gausi yana yi a cikin mafarki shine ainihin aka ba da fatawar cewa a rinka yi akwai falala hujja zai ta za ta zama cikin mafarki abinda suka ce mani ita mada mana mata duk wanda ya dogara da mafarkai ya mutu kai kawai madogara ka mafarki an yi mafarki a wuri kaza an yi mafarki a wuri kaza abin da annabi ya faɗi a ido biyu a cikin shekaru ashirin da uku ɗin nan ƙur'ani da hadisi shine addini sannan kar ka ɗauko wani abu ka jingina don in ka jingina abin ya gurɓace kuma Allah yana cewa ala lillahi dinul khalis Allah kaɗai ne yake da addini ɗanfar addini duk wasu waɗanda suke addini akwai gurɓata a cikin addininsu to Allah bai karɓan gurɓataccen addini saboda haka abin da wannan karatun yake cewa wajibi ne a nisanci bid'a dan hodiyo ya ce dalili saboda annabi ya ce wanda ya kirkiro wani abu ya kawo cikin wannan addini to an mayar mai to abin da ka kirkira ka kawo din shi yake kira bid'a shi yasa jama'a bari mu fara muku wani albishir da zaran mun gama wannan karatun kun ga littafin da za a karanta insha Allah ta'ala don yanzu ana son a shimfiɗa platform ne mai kyau ana son a gyara yanayi ne ana son a gyara wa kowa tunani ya dawo taitayin shi ya san cewa kawai bin alkur'ani da sunna shine zaman lafiya gashi dan hudu ne ya rubuta sauƙul umma ila tiba'i sunna Allahu akbar ma'ana dan hudu a matsayin shi na bafulatani madadin da ya rike tsiman giyan nan shanu yake korawa sai ce a yau al'umma ake korawa zuwa ga bin sunna da shi kora al'umma zuwa ga sunna zama kun gani gashi dan hudu ne ya rubuta wannan ruwan ayoyi ne da hadisai dan hudu yake a kowane babi game da ne wajibi kawai abi annabi ce ba sassauci no compromise ba wanda za a sake saurari in ji dan hudu wani babban mutum a ƙasar nan wanda jikan dan hudu ne kuma yana alfahari jikan dan hodiyo ne nan nan sai ga wani kanin shi yana sallah ce a ah, wata irin sallah ta wagga wannan wace irin sallah ce sai ce a ah, to wani malamin mu ne mu ma dai muka ga koyar a cikin bidiyo mu ma shine muke yi yace a ah, wagga bid'a ta wagga sallah shehu bai santa ba bai kuma yadda da ita ba kenan rannan sai Allah ya kai ni har gidan wannan babban mutum kuma kanin nashi ne mun je za mu yi wani aiki me ya faru sai ce to Allah shi kara ma karama wanga mallamin shi na ya koya mana wagga sallah da ka gama nai ce to mallam ina ka gama wagga sallah kai kuwa na ce wallahi ranka shi dade a littafin kakanka <laughs> Allah ya taimaka lokacin na tare da laptop ɗita sai na je na buɗe hada da printer sai muka yi printing sai muka buɗe babin siffar sallah annabi na fara kwararo mishi sai ya ce Allahu akbar ka ji jawabin bayan Allah <laughs> shige abin da muke da'awa wallahi ba abin da muka ƙara abin da ɗan hudu ya kawo kai wallahi har yanzu ma ba mu rabi ba don wani abin muka faɗi billahi duk da an kusan ridda ai shi ne Ahmad Lemo ya faɗi 1984 ya ce wallahi wani karatun ma na ɗan hodiyo in aka faɗi yan izala ma ba za su iya ɗauka ba <laughs> kaga karatun bidiya da ɗan izala ya kasa ɗauka to wani kan tuni ya fita daga garin tuni Allah jama'a Allah wasu mutafan na ɗan hodiyo in ka zo kana karanta su Allah sai ka ji kana tsima don ya kai sai ka ji kayi penalty Allah baka isa ba in dai littattafan dan hudu ne akwai littattafan da aka bude sai duk yadda kake ganin ka sai kai ma ba za ka samu rahama ba ai eh, da gangan ne aka ɓoye littafan ai saboda an fito da littafan wato za su rikita kowa ne saboda kowa zai ga cewa to dole ya gyara kuma ba a shirya a gyara ba da dan sai a danne ai ta sanya wasu ai ta sharhi ai ta ƙarya amma a tsaya waltafan dan hudu in muka fara karatun littafin nan in Allah so da an gama wannan shi za a yi kowa ya nema gashi nan suna sai da shi naira hamsin ko naira ɗari ka je ka neme shi sauƙul umma ila ila tibai sunna kora al'umma ma'ana yau ba shanu za a kora ba al'umma ake korawa kawai dan hudu ya ga ana faɗa ta lokaci ne shi ne ya bari ya rike sandan shi kawai ai ta kada su kawai dole bi Allah madaukakin sarki ya taimaka malam dan godiyo yake cewa wal bid'atu ma laysa lahu aslun fil kitabi was sunnati wal ijma' bid'a ita ce abin da ba shi da tushe a cikin alqur'ani da sunna da ijma'i duk abin da bai da tushe ba inda za a same shi a qur'ani ko hadisi ko ijma' to wannan shine bid'a wad dalilu aidan ala ijtinabil bid'a nan ma ya sa ala wujubi والدليل أيضا على وجوب اتباع على وجوب اجتناب البدعة har wa yau daga cikin dalilan da ke wajabta a nisanci gudu'a ma qad zakarahu nawawi fi muslim maganar da nawawi ya faɗi a cikin sharhin muslim min ziyadatin hasana na wani ƙari wanda yake kyakkyawa da ya zo a cikin wannan hadisi ya'ani qaulahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato magana annabi da yace man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun wanda ya aikata wani aiki wanda babu umarninmu a ciki to an mayar mishi to kaga wannan ƙarin riwaya da aka samu ingantaccen ƙari ne dan hudu yake cewa to wannan wani dalili ne na musamman akan cewa duk abin da kake sai ka duba manzon Allah ya umarce ka kai babu umarnin manzon Allah ka bari ai mardudun alaihi wato an mayar mai da abin ghaira maqbulun minhu ba a karba daga gare shi ba bayan da shehu dan hudu ya gama kawo waɗannan ayoyi da hadisai Allahu akbar kun ji akan haka dan hudu ya gina da'awar shi to yanzu fada da irin wannan da'awar jama'a ba zai rugurguza kowa ne ne ba shi yasa gaskiya dangin mu gobirawa akwai wani abu da suka koma suna yi gaskiya ba a wasa da harka addini gobarawa daga baya sai suka mai da dan hudu kuma ya zama abin wasa ranar sallah sai a fito kaga an samu wasu sadaukai sun rike makamai ana ina dan hodiyon yake dan kaza kaza ana ashariya to wallahi al'amari na dan hodiyo wallahi ba wasa bane taba dan hodiyo yanzu dan hodiyo ya zama kayan Allah mun tun da yayi wakafin kanshi yana magana addinin Allah to kana taba shi to da Allah kake yi na fata an gane in ka je gobin ranar sallah in ka ga irin yadda ake yi malam wai wasan sallah ne ake wai an maida abin kamar kuma ya zama wata al'ada sai ana rike makami haka wai ana ina dan godiyan yake dan jar kaza kaza ana ashar to wannan gaskiya kuskure ne Allah madaukakin sarki ya kiyaye shehu yake cewa unzuru ya ikhwanul muslimina ya ku yan uwana musulmi ku duba wa'lamu ku sani anna tariqal haqqi wahidun hanyar gaskiya guda ɗaya ce ghaira mukhtalafin hanyar gaskiya ba ta sabawa kwaya ɗaya ce kuma kowa ya santa qala Allah ta'ala Allah cewa yayi wa anna hadha sirati mustaqima wannan tafarki na ne mai kakke fattabi'uhu sai ku bi shi wala tattabi'u subula kar ku sake ku bi wasu hanyoyi fatafarraqa bikum an sabili waɗannan hanyoyi sai su ainihin raba ku daga hanyar Allah zalikum wasakun bihi wannan ita ce wasiyar da Allah ya muku la'allakum tattaquna idan har kuka bi ta za ku zama masu tsoron Allah jama'a kun ji abin da Allah ya faɗi a cikin alqur'ani da ya karanto ayoyi ya bayyana dokoki sai ya ce to wannan ita ce hanya ta miƙaƙƙiyar hanya ku bi ta ɗoɗar kar ku bi wasu hanyoyi waɗanda ba wannan ba sai ta raba ku da hanyar Allah wannan ita ce wasiyar Allah jan kunnen da Allah ke muku kenan don haka ku kiyaye wannan doka za ku zama mutanen kirki dan hudu da ya kawo wannan aya sai ya daure ta da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda hadisi ne sahihi al-Imam Ibn Hibban ya fitar da shi a cikin sahihin littafin shi hakanan al-Imam Darimi ya fitar da wannan ainihin hadisi yace قال ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود الله يقرا مش يردايتي خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم وترانا يجامن ذاني دوغو شيني معنى خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا أي خطا طويلا وكما خطا عريضا ma'ana wata rana manzon Allah ya ja mana wani zane haka wato manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ƙwararren malami ne gogaggen malami ne tun kafin a san wata college of education ko teachers college ko fce ko kafin a san wani digiri mai suna b.ed ko wani abin nan ma'ana manzon Allah shi malanta shi ta musamman ce inda ya kai zai tashi ya kwatanta a aikace sai ya kwatanta inda ya zama zai nuna da hannu sai ya nuna da hannu inda zai yi drawing sai ya yi drawing banza Allah biyu ya iya sallallahu alaihi wa sallam dubi wata rana da ya tashi zai kwatanta musu sallah sai ya hau kan mimbari da ya hau kan sai ya kabbarta ya yi karatun fatiha ya yi sura ya yi ruku'u ya ɗago daga ruku'u kamar zai yi sujuda sai ya sauko da baya da baya sai ya sujuda a ƙasa da aka idar da raka ɗaya ta biyu sai sake komawa haka har aka idar da sallah da aka idar da sallah sai ya ce ayyuhan nas ya ku jama'a inna ma sana'atu hadha na aikata haka ne lita'allamu salati don ku koyi sallata shi yasa na hau tudu na hau tudu ne don ku hange ni da kyau ku gaya nake abin a aikace a cikin wata riwaya ta wannan hadisi li ta'allamu salatahu dan ku koyi ya ake sallah akan minbari kaga a aikace kenan annabi sallallahu alaihi wa an tafi aikin hajji jabiru ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana kai raƙumar shi su kuma sahabbai sun kewaye shi cewa yake ainihin eh, khudu'an anni manasikakum jama'a ku koyi aikin hajjin ku daga gare ni fa inni la adwi la alli la akhujja ba'da ami hadha domin ban sani ba ko bayan bana ba zan sake yin aikin hajji ba jabir yace inda aka je wurin sassarfa annabi ya sassarfa wurin da za a taba annabi ya taba inda za a tsotsa annabi ya tsotsa inda za a yi jifa yayi inda za a daura zani a yafo a dago komai sai da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koya musu don haka da jabir ya tsaya ya koyi wannan aikin hajji ƙarshen rayuwa sai ya zama shine babban malami game da aikin hajji wata rana muhammad bin al-hanafiya yana daga cikin 'ya'yan sayyidina ali in ka so kenan a fakaice zaka iya cewa jikan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallama tare da cewa ba fatima ce ta haife shi ba sai ya zo ya ce to na kawo dangina ne daga cikin mutan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda a koya mana yaya kakanmu ya aikin hajji wannan ne albarkar jama'a ne kawai rayuwar annabi ya koyar idan aka zo kwatance sai annabi sallallahu alaihi wa sallam a sai ya sa yatsa yana ce musu yau ɗinnan katangar ya juji da ma juju ta huje sai ce kama haka mai ruwaya yake sai annabi ya haɗa babban yatsan shi da yatsan shi dan ali sai ya kewaya haka ya nuna musu a aikace annabi ya musu wa'azi a lokacin ainihin aikin hajji ya ce musu <clears throat> inna amwalakum ko inna dima'akum wa amwalakum wa arabakum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi sharikum hadha fi baladikum hadha yace jama'a jininku da dukiyarku da mutuncinku haramun ne kamar yadda yau din nan take haramun yau ranar sallah kamar yadda take haramun yau a nan garin makka kamar yadda take haramun a cikin wannan wata mai alfarma hal ballagtu jama'a na isar da saƙo sai suka ce na'am sai manzo Allah ya ɗaga yatsa ya nuna sama ya ce Allahumma fashhad Allah kana sama kana ji ka shida na haka manzon Allah is a demonstrative teacher ba zan ce was ba dan wani dan boko ya taba cewa in daina cewa is na ce mishi a'a in daina cewa is sai dai in ce was na ce a'a manzon Allah was never was manzon Allah is never was in ka ce manzon Allah was wato maganganun shi ba su da sauran validity ba su da sauran quality so turancin ka is not constructive ma'ana aka ce manzon Allah waf ma'ana manzon Allah da ne yake da daraja da ne fata shi ina manzon Allah is forever ina fata an gane dan haka manzon Allah is a demonstrative teacher manzon Allah malami ne wanda ya iya karantarwa a aikace da jawabi yadda kowa sai ya gamsu sallallahu alaihi wa alihi wasallam kai ya kai matuƙa fa amarya za a kai a madina don ka gane manzon Allah komai yake nuna a aikace <coughs> amarya za a kai a madina an dawo sabon tarewa sa aisha su ne za su kai amarya manzo Allah yake to kin san mutanen madina fa suna da ɗan son waka Allah ya sa dai ku ne iyayen amarya kun iya dan waka da in an ji za a dan yi musu sai ta ce ban iya ba manzo Allah ya ce haba ko dan ki dan ce atainakum fa hayyuna nuhayyikum manzo Allah ya rera mata ma'ana manzo Allah komai yana yi a aikace ne madadin ya ce to ki dan samu wata waka mana wata tsohuwa ta koya miki a'a shi sai yayi manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam to a yau ibn mas'udin ya ce wani karatu ne manzon Allah zai fassara aya ma'ana tafsirin aya ne za amma sai aka koma blackboard aka ɗauko ainihin gawayi ko aka ɗauko cek ko aka ɗauko maka yana nuna musu a aikace shine ya ce khabba lana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama khabba manzon Allah ya zana mana wani dogon zane wa khabba an yaminihi khututan sannan kuma dama da wancan dogon zane sai ya wasu ƙananan zane a dama wa khabba an malihi khututan ya kuma zana wasu ƙananan zane zane haka a hagu da wancan dogon zane wa sai ya ce haza sabili wa hadhihi subulun kun ga wannan dogon zane to shi shine ta? waɗannan ƙananan zane dama da hagu su kuma su ne hanyoyin da Allah yake faɗi da yake cewa wala tattabi usubula kar ku bi wasu hanyoyi wa ala kulli sabilin shaytanu manzo Allah yace kun ga waɗannan ƙananan hanyoyi da ke dama da hagu da hanya ta to akan kowace hanya ɗaya akwai wani shaytanin ya da'u wanda ke kira zuwa ga wannan hanya yuridu bihi ahlal bid'a shehu dan godiyo yace annabi yana nufin yan bid'a yan bid'a su ne ladanai da ke kira a taho a bi waɗancan hanyoyi waɗanda ba na manzan Allah ba wa kullum man da aka ila bid'atin shehu sai ya fara sharhin hadisin ya ce to ka saurara ka ci duk wanda ya kiraye ka zuwa ga bid'a kowaye fala tujibu kakka an samai fa kulli rasulihi inna Allah ta'ala harrama ijabata misli hadha me yazo a taku nuskar haka yazo eh faɗa wa ɗan aiken wannan mutum da ya kiraye ka zuwa ga bid'a in ya aiko wani ne ya ce kai ka ce wa wane ya zo za a yi taro kaza za a yi shagali kaza to gaya wa ɗan aiken ka ce Allah maɗaukakin sarki ya haramta amsa irin wannan kira sun matala rasulullahi to bayan da ɗan hudu ya ɗan tsaya yi sharhin hadisin ne sai kuma ya koma cikin hadisin ya ce sai ko manzon Allah ya karanta ba'da al-khatt bayan yayi wannan zane hadhihi al-aya sai karanta wannan aya wa anna hadha sirati mustaqima wannan ita ce hanya miƙaƙƙiya ya'an al wato annabi yana nufi da hanya miƙaƙƙiya ita ce wannan dogon zane fattabi'uhu dan haka ku bi ta wala tattabi'u subula kar ku bi waɗancan hanyoyi ya'an al wato annabi yana nufin waɗannan ƙananan zane da ke dama da hagu fatafarraqa bikum an sabilihi sai su rarraba ku daga bin hanyar Allah ku kiyaye jama'a baya yiwuwa ana bin hanyar Allah ana bin hanyar wani bai yiwuwa ana bin hanyar manzon Allah ana bin hanyar wani In ma hanyar Allah hanyar Allah In ma hanyar wani hanyar wani dan haka manzon Allah ya gabari ya nuna musu a aikace in ba haka ba zai iya musu bayani amma kaga saboda manzon Allah yana da fasahar bayani sahabbai kuma suna da kwarewa wajen ɗauko bayani yanzu kai ɗinnan da kanka zaka iya gane menene wani irin zane annabi ne zane ne ya ja dogo haka sai kuma wasu ƙananan zanunnuka haka a gefe dama da hagu ya jajja haka sai ce to ga hanyar Allah ku bi ta waɗannan 'yan ƙananan hanyoyi da kuka gani dama da hagu to su ne hanyoyin hallaka a kansa akwai wani shaidani a kan kowace hanya Shi ne ɗan hudu ya ce shaidani su ne 'yan bidi'a. waɗanda ke kira zuwa ga bidi'a su ne waɗannan shaidanu a kan hanyoyin to in ka sake ka amsa kiransu to za ka bar waccan hanya to da zarar ka bar waccan hanya ku hallaka za ka yi to ba nan ba ina son ku dubi abin da Allah ya faɗi a ƙarshen ayar da yake cewa fatafarraka bikum an sabili sai bin waɗannan hanyoyi ya raba ku daga bin hanyar Allah ka duba ka gani yau mutum ne yake alfahari da shi musulmi ne sai dai shi ɗan ƙungiya kaza ne shi ɗan ɗariƙa kaza ne su ne mabiyawa ne an manta da Allah maɗaukakin sarki an manta da manzon Allah an manta da addinin musulunci a halin duk annabawa gaba ɗaya sun yi alfahari ne sun danganta kansu da addinin musulunci saurari annabin Allah Yaqub da ya zo mutuwa Allah cewa ya am shuhada idh hadara ya al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'adi. Allah ya ce kuna nan lokacin da mutuwa ta zuwa yakubu ya tattara 'ya'yan shi ya ce in na mutu me za ku bi kalu sai suka ce na abudu ilahak Allah ka za mu bautawa wa ilaha aba'ik Allah nan da iyayenka suka bauta da kakanninka Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa kakanka Ibrahim da kakanka Ishaq da babanka ainihin da kawunka Ismail kakanka Ibrahim sannan babanka Ishaq da kuma baffanka Ismail sai suka ce ilahan wahida Allah ɗaya wa nahnu lahu muslimuna kuma mu musulmi ne ga Allah mun sallama wa Allah wannan shine jawabin da 'ya'yan Yaqub suka yi mishi su ne su Yusuf to sa’an ka koma ka ga mai Allah maɗaukacin sarki yake faɗi a bisa harshen annabi Ibrahim. Allah ya ce wa idiyar fa’u Ibrahim al min albaiti wa Isma’il, rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim rabbana wa ja’alna musulmaini laka wa min zurriyatina ummatan musulmatan laka wa arina manasikana. Ba ci ba alaina, innaka an tattawa burrahim. ibrahim da isma'il suna gina ka'aba addu'a suke suna cewa allah ka karɓa mana ya allah ka sa mu musulmi ne gare ka kun ji addu'a annabawa yusuf da ya gama mulki da annabta da malanta da fassarar mafarki da duk ɗaukaka da kyau ƙarshe kat sai ke cewa rabbi qad ataitani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al Allah ka bani mulki Allah ka sanar da ni ilimin fassarar mafarki fatirar samawati wal ardi Allah kai ka halicci sammai da ƙasa tawaffani muslima Allah ka ɗauki raina ina musulmi wa alhiqni bi salihin Allah ka haɗa ni da bayinka na gari wannan addu'ar annabin Allah kenan Yusuf menene cewa yake yi Allah ka ɗauki raina ina musulmi idan ka tafi kabari za a tambaye ka ne a ce wa ma dinuka me addininka duk kungiyar da ka faɗa wuta za ka tafi duk ɗariƙar da ka faɗa wuta za ka tafi duk movement ɗin da ka faɗi wuta za ka tafi ka ce man rabbuk waye ubangijinka duk wanda ka kira in ba Allahu ba wuta za ka wa ma za ta kulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum mutumin da aka aiko muku me zaka ce duk shehin da ka faɗi ko shugaban ƙungiyar da ka faɗi ko malamin da ka faɗi ko malamin ka ne kai ko ubanka ka faɗi wuta baka sai ka faɗa annan muhammadu sallallahu alaihi sallam to komawa a bi waɗannan ƙungiyoyi da ɗariƙu shi ne ya raba mutane daga asalin hanyar Allah to in kuma aka rabu da hanyar Allah to shikenan sai a rikice sai a fara faɗa amma ana hanyar Allah hanyar ta ishi kowa amma waɗancan hanyoyi ba su ishi waɗanda ke bin su ba don haka za ka ji kullum ake gogoriyo wannan ya kori wannan wannan ya kori wancan amma hanyar Allah ta ishi kowa don haka yi alfahari da kai musulmi ne ba kai ɗan ƙungiya kaza ba kala mujahidun wa zaid ibn aslam dan hudu ya ce malam mujahid da malam zaid dan aslam malamai ne manya cikin tabi'ai suka ce siratuhul islam wa sunna abin da ake nufi da hanyar Allah musulunci da sunna wasu bulu waɗancan hanyoyi kuma albuda wal ahwa waɗancan hanyoyi da aka hana bin su sune bid'o'i da son zuciya waddalilu ala wujub ittiba'i sunna wa jitinabil bid'a dan hojo yace har wa yau ƙarin dalili game da wajabcin bin sunna da wajabcin nisantar bid'a ma qalahu Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu maganar da Abubakar ne Siddiq Allah maɗaukacin sarki ya yarda da shi ya faɗi yanzu wannan karatun da muke yana tabbatar da cewa ɗan hodiyo ahlus sunna ne kuma ɗan hodiyo ya yi kira ne zuwa gabin alƙur'ani da sunna da kuma bin tafarkinsu abubakar tun da shi har yana hujja da maganar abubakar haka duk wani zindiki da ya zo ya ce yana son ya jaddada musulunci irin yadda dan hodiyo ya yi sai aka ga yana zagin abubakar to ya nuna ba hanyar dan hodiyo yake bi ba da haka ga waɗanda ba su sani ba yara ne mai yiwa an haife su ba su wuce shekara ashirin da biyar ko talatin ba asalin abin da ya haɗa mu rikici da 'yan shi'a kenan a najeriya rikicin dafaffen rikici ne tsoho ba na kwanan nan ba ne rikicin kuwa ne a mss muka taru muna yin addinin musulunci da nufin cewa za a yi gwagwarmayar samar da gwamnati ta musulunci wannan ita ce manufa ta gwagwarmayar mss a wancan lokaci <coughs> ana ƙoƙari ɗaliban nan da ake sa rai nan gaba cikinsu za a samu malamai sarakuna shugabannin ƙasa 'yan siyasa lauyoyi likitoci injiniyoyi 'yan kasuwa a yi ƙoƙarin a saka musu kishin musulunci yadda bayan shekara talatin waɗannan da suka zama matsala sun kauce waɗannan yara sun zama su ne a madadinsu nan ƙasa ta gyaru don haka fikirar farko da Allah ya saka wa ɗaliban a lokacin cewa to a zo a karanta littafan ɗan hodiyo a ga menene ke cikin littattafan nan a zo a yi aiki da su a zo a gyara musulunci irin yadda dan hodiyo yayi don haka kun ga ashe asalin da'awar ba da'awa ce da aka ɗauko ta daga ƙasar waje ba da'awa ce da ake so dakan ɗaka shiƙar ɗaka tankaɗan bakin gado ma'ana a cikin gida za a yi da'awar kuma ba wani littafi da za a amfani da shi na ƙasar waje aka ce a zo a karanta littafan ɗan hodiyo da ni da makamantana na daga abin da ya fara kai mu kano shine mu je mu nemi littafan ɗan hodiyo kuma mu samu malamai tsofi su karanta mana littafan nan mu san su abin da aka yi ajanda kenan a MSS ana nan cikin wannan tafiyar a daidai wannan shekarar da aka fara fitar da wannan ajanda ita ce 1979 a cikin masallacin ADU na nan campus gashi nan da ka shiga a nan aka zauna aka yi wannan taron da dukkan umara'u na MSS na kasa gaba ɗaya ba na Zaria Area Council ba akan cewa a je kowa ya je koyi littafin dan hodiyo a dawo a zo a yi ana cikin haka sai ga gwamnati a ƙasar iran ta kafu da sunan gwamnatin musulunci wanda Khomeini ya jagoranci sai suka yi ta aika wa ɗaliban duniya da takardu daga ciki har mss sai aka aikowa mss suka karanta wannan wasiƙa suka ji daɗi sai aka ce to abin da za a yi don a lokacin ba maganar shi'a ne ake ba har iran ba ta cewa shi'a abin da ake cewa gwagwarmayar musulunci a ƙarƙashin wannan aka rubuta a iran cewa to mss ta najeriya za ta turo wakilai aka tura waɗannan wakilai wanda daga ciki akwai ibrahim yakubu azzakzaki yana daga cikin umara'u da aka tura suka je suka je aka yi murna aka kai su aka nuna su aka yi kaza aka yi duk abin da aka yi to menene ne biyo baya mss suka dawo sai iraniyawa suka turo wakilai aka zo aka sake zama a cikin wannan masallacin na abu man campus a 1979 yau shekara 32 kenan aka zo aka zauna suka ce to sun ji daɗi ne irin yadda aka tashi gari gari aka je aka yi musu murna shine suka zo su yi bangajiya kuma su ji menene mu kuma muke da shi a ƙasa don mu ma mu kai ga irin abin da suka kai tunda su yanzu sun kai sai su taimaka mana aka ce madalla spokesperson na mss a lokacin ya miƙe ya jawabi shine malam aliyu tukur-tukur yanzu da nake maganar mai yiwa yana jina shine limamin nan nan tukur-tukur ga ta nan ga baki ga hanci kaji ka tambaye shi he was the then spokesperson on behalf of mss shine ya miƙe ya jawabi a madadin mss ya tashi ya jawabi cikin hikima cewa madalla mun gode amma ziyarar mu da wakilai suka kai kasar ku mun fahimci cewa kuna da wasu aƙidoji waɗanda in muka kawo su ƙasar nan to ƙasa za ta rikice don haka mun gode muku da za mu kawo irin karatun ku ƙasar nan ba amma kun ga ga littattafai muna da su malaman ƙasar mu sun rubuta mana tunda ku yanzu kuna da gwamnati ku je ku buga mana littattafan nan ku kawo mana su mu je wurin malaman mu a soro su biya mana mu zo mu yi maya irin ta malamanmu shi kenan ku kun yi irin ta malaman ku ma mun yi irin ta malaman mu to kun ga mun zauna lafiya me yafi wannan magana hikima ba abin ba abin da yafi wannan fasaha don in ka je ka ɗauko wani abu ka zo da shi ƙasar ka abu na farko tukuna za a yi ta rikici mai shekara ɗari ba a fahimci abin ba kai baka cimma manufarka ba amma yanzu ka tashi ka ce waɗannan littattafan su za ka gina duk wanda ya maka raddi sai ka ji an buge shi kafin a iso wurinka ka ka huta a ƙarƙashin wannan sai suka ce to su gaskiya saboda Allah ba wannan ce manufarsu ba su abin da suke so shi ne lallai suna son matasan MSS yi gwagwarmaya amma abin da suke so a ɗauko mazhabi na ja'afariya na shi'a isna a shari'a a zo a yada a Najeriya a yi gwagwarmaya a ƙarƙashin shi wannan kan za su taimaka da littafai za su bayar da admission za su bayar da komai ake so NSS suka ce gaskiya ba za mu karɓi wannan ba da haka taron nan ya tashi kusan bayan sallah a zahar aka watse taron da ba a sake irin shi ba kenan har yau sai zazzaki ya lallaba shi kaɗai sai tafi iran sai ce huwa za'imuha shi ya yadda zai yi wannan aikin amma za su ba shi lokaci zai ta zuwa zai ta yi a dukunkuna a dukunkuna har sai ya karfi ya bayyana sai suka ce je yi kun ji dalilin da ya sa tun a lokacin muka watse muke wa juna rabi kai abin da kake gani albani ne baya kaunar dan zaki cin amanan mu ya a MSS kuma har abada in bai dawo ba billahi allazi la ilaha illa huwa yadda sallah take addini haka wannan fadan ma addini ne ma'ana ba a sare ba akwai ranar da zaka daina sallah saboda kawai kaga kayi da yawa to wannan faɗan kar ku ga an yi shi da yawa wai ya isa wallahi baya isa saboda cin amana ce idan da ba a samu bayan Allah da suka kafe a lokacin cewa ba za su ji ba wallahi tallahi yanzu da yadda kake ganin ƙasar da ba haka ba a lokacin sai aka samu wasu suka turje tafiya ta ci gaba da tafiya har aka taho wasu ba su fahimci cewa akwai shi an ci a cikin tafiyar ba sai muka taho 1981 ko 1982 basawa teachers college a lokacin wannan mai dake da suna yanzu federal government college ga nan a basawa yau wato a lokacin ita ce basawa teachers college ma'ana kwalejin horar da malamai ne na secondary na maza a lokacin muka je muka yi wani ivc shine islamic vocational course a wannan lokacin ne na kira wani nake ce mishi amma fa a cikin tafiyan nan shi'a ta fara bayyana sai ce a baka fahimta bane Allahu akbar gwagwarmaya ce sai nake mishi wallahi akwai shi'a a cikin tafiya ana nan sai 1995 sai su waɗannan sai suka gano sai muka ji su sun yi baran-baran da shi muka taho muna masallacin biyu a 1995 wata rana na je tun da rana sai na ga masallacin ba yadda na saba ganin shi ba na farko dai na ga duk bishiya da ke kewaye da masallacin an sare ta amma kuma ba sara irin ta sassaba ba ma'ana ashe bulalu aka tattala to ashe wurin nan zanzaki zai zo zai lacca a wurin su kuma waɗancan da da muke gaya musu akwai yaudara ba su gane ba yanzu bayan shekara ashirin da biyar sun gano akwai yaudara suka ce to maganin shi shine su mai bulala to ana cikin haka sai ga wani yaro na ganshi ya kulla shaɗin shi da bulala dama da hagu na ce lafiya ya ce ai ba lafiya yau malam na ce me yasa ya ce a za a yi bala'i ne na ce to Allah ya kiyaye lokacin zanzaki ya zo ya fara lacca suka yi kukan kura suka ainihin tarwatsa taro suka bi shi a guje shine ya haye kan manara ta masallacin BUK old campus malam abbas allah ya gafarta mishi shine limamin masallacin a lokacin malam ilu shine mai kula da masallaci shine in dr ahmad na karatu kake jin mure shi yana cewa allahu akbar to wannan malam ilu shi ya kai wa zazzaki wani koko da ya sako ya fitsari a nan kasan manara ka je ka kai wannan labari wurin kowa ka je ka tambayi malam ibu a gabana aka yi a cikin masallacin biyu ke to wannan ita ce darewa ta biyu ta tafiyar haka aka sake ana nan ana tafiya tafiya tana darewa sai waɗannan su ce daga baya sun fahimci cewa akwai shi'anci daga baya waɗannan su sun fahimci akwai shi'anci aminu bai yana daga cikin yaran da suke bin tafiya a lokacin bai wuce shekara 22 ba 1995 suna daga cikin waɗanda suka zo suka shirya wani wa'azi a nan ƙofar doka muna nan da kasusuwan guda uku sunan kasusuwan jana'izar shi'a ma'ana sun zo su binne shi'a ne har gida waɗannan su ne tarihin rigingimun da suka faru jama'a muka ce mu ba za mu ci amanar 'ya'yan musulmi da aka turo su jami'o'i da makarantun sakandare da polytechnics da fcs ba don haka ba za mu ɗauko wata forin da'awa ba ba za mu ɗauko wata da'awa ta ƙasar waje ba a ƙarƙashin wannan mu kawai abin da muka yi imani da shi shine mecece da'awar da ɗan hobiyo ya yi ita muka gamsu a kanta a ita muke kwana a kanta muke tashi to kun ji da'awar ɗan hobiyo babu zagin sahabbai to duk wata da'awa kenan yanzu da za ta zo ta ce ta zo ce gwagwarmayar jaddada addinin ɗan hobiyo ne amma kuma ana tsinewa abubakar da umar da usmanu da aisha da hafsa da abu sufyan da muawiya da yazid to wannan da'awar ta saba wa da'awar da dan godiyo ya kuma yaudara ce ƙarya ce kuma sai mun ci gaba da bayyana ta muna gaya wa al'ummar musulmin najeriya musamman nau'in yaudarar da ke cikin wannan tafiya me yake faruwa a yanzu ambasadan iran a yanzu muhammad cika ba sakkwace ne mutumin garin sakkwato yana daga cikin waɗanda a wannan lokacin suna tare da gwagwarmayar mss amma suna gefe guda a nan abu yau watanni kamar biyar da suka wuce wato dai a cikin watan march muka haɗu da shi a abuja sai ce shi ko kamar ya san fuskan nan tawa na ce misha ina ya ce kai da daɗewa ne ya ce kai ma ɗan gwagwarmaya ne na ce eh ya ce yawwa ya ce masallacin abu ya ce eh, da biyu ke ce ya ce yawwa ya ce shi ne yanzu ambasadan iran ya ce kaga duk abubuwan nan da ake faɗa mana ya ce wallahi tallahi abubuwan haka suke na ce kamar me ya ce wallahi mutanen nan ba addini suke nufi ba ya ce suna lalata tunanin 'ya'yan mutane ne kaf to da ya fara wasu maganganu ya fara wasu maganganu sai nake kai ambasada sai ya ce a ayo ai da ku kuke faɗi muke shakka yanzu kuma ni na faɗa ya ce to na baka invitation ya ce ka zo iran za ka ga abubuwa da kanka ya ce waɗannan yara da ke tafiya cewa karatu za su ya ce sai yaro ya ƙare karatu kaf ya ce sai mu bincika kanshi ba komai sai dai indoctrination shine an juya mai tunani kawai ya zama ɗan shi'a sai a ce karatun da ya yi daidai da digiri ya ce sai mu sa malamai su bincika ana son a gane certificate din da suka ba shi equivalency ɗin shi ya yi daidai da diploma ko da digiri ko da masters sai a ce to ai ba karatu komai a kan shi sai dai indoctrination an dai juya mishi tunani kawai baya son sahabbai baya kauna al'ummar musulmi da yadda al'amuran musulmi suke amma tsabar karatun fa in business studies ne idan engineering ne idan ka ne sai a samu ba komai a kan shi wannan ambasada muhammad cika da ni da shi muke wannan magana yake saboda haka gaskiya saboda allah ku rinka dakushe ma mutane gwiwa game da tura 'ya'yansu ƙasar iran zuwa karatu na ce a duk wanda kaga ya je iran karatu ba uban shi tura shi ba yace to sa'annan nan ‘ya'yan waɗannan jagororin tafiyar kuma ya ce ka zo ka ga yadda Allah ya wulaƙanta 'ya'yansu sakamakon cin amana 'ya'yan musulmi da suka yi ya ce suna can waɗannan ƙasashe ba abin da suke sai baɗala da iskanci yana wannan shine halin da ake ciki a yanzu hakikanin al'amari wallahi al'azim jama'a har ofishin ambasadan iran naje don samun visa amma kawai ni da kaina ne nazari saboda tsaron lafiyata da rayuwata abin da ya hana ni tafiya kenan amma na so din in je don kamar yadda yake faɗi in je in gano da kaina to gaskiya saboda Allah jama'a wannan shine rikicinmu to mutanen da suke zuwa a matsayin su na 'yan siyasa ko 'yan boko sai su ce yaushe za a ce albani kamar ka kana zariya da kai da zazzaki ba za ku haɗa kai ba wallahi tallahi za mu haɗa kai amma a daina zagawa annabi sahabbai abin daina malaman musulunci ba mu da matsala mu ba sai ka bi da awar salafiya ba ba sai ka zama ahalin sunna ba ba sai ka zama dan izala ba amma ka riƙe asulin islam amma kuma kar kai fada da abin da yake ma huwa ma'lumun min addini daruratan abin da ya samu gindin zama a musulunci ka ce sai an jijjiga wannan abin tukuna sannan za a yi musulunci wallahi ba mu haɗa kai da kai yan boko da yawa sukan same mu haka abin da ke ba su takaici ga mu a zariya amma wai kasa haɗa kai a'a duk wanda ya sani ya san ina da sassaucin ra'ayi ba ruwa na ni kana kungiya baka kungiya kana dariƙa baka dariƙa abin da ya dame ni kar ka sace ka bayyanar da wani abu wanda yake rugurguza musulunci dariƙa ka kaje ka ci gaba da bata shafe ni ba shi aka ka ci gaba da bata shafe ni kungiyar ka ka ci gaba da ni ma kuma in ci gaba da abin da nake dan kabari na daban naka daban kuma Allah bai wakilta ni akan cewa dole sai kai ka bi abin da ni nake akai ba amma abin da Allah ya jarta min shine abin da ni na yadda da shi in bi kai ma abin da ka yadda da shi ka bi to amma idan a cikin abin da kai ka yadda da shi sai ka tsine wa Abubakar to wallahi ba zan hada kai da kai ba idan cikin abin da ka yadda da shi sai ka yi shakka game da ingancin wannan alkur'anin da ke hannun musulmi wallahi ba zan hada kai da kai ba saboda ka kun ji matsala ta ne kuma na yadda wannan matsalar na gamsu ita kanta aqida ce a wurina haka idan za a yi kiran haɗin kan musulmi to gaskiya saboda Allah a daina wata yaudara a ce wai makon haɗin kai a je a gayyato wani malami na izala ko wani malami mai wake-waken malamai a zo ainihin a ce wai za a yi wa'azin haɗin kai duk ku daina wata yaudara matsalar ita ce ku janya wannan aƙida ta kafirci da kuke zagin abubakar da umar da aisha da hafsa ku daina shankatar da riwayoyin sahabi samura eh, ɗan jindu ku daina ainihin zagin muawiya da ainihin abu sufyan ku daina ƙazafi da sarkin musulmi yazid waɗannan abubuwan da kuke yi da a lokacin da mss ta shawara a tafi ai karatu da ni da makamanta na da muka tafi karatun da tare da ku muka tafi da kuma yanzu ba ku samu kanku a haka ba a lokacin sai kuka ki karatu sai kuka ɗauki islam is based on political theories kawai wai musulunci shine ka je ka karanta wannan mujalla ko ka je ka karanta wannan website ji ka je ka karanta wannan english translation amma tsabar karatu fa ka zauna kai karatu a gaban malami littafi har ka sauke sai suka ƙi wannan kuma shine asalin musulunci shi yasa duk sanda aka bar wannan tsarin jama'a to za a bata abin da musulunci ya sani shine a saka littafi a yi haƙuri a karance shi a ji mai ke ciki a gama a sake ɗauko wani to bayan shekaru sai ga mutane sun tara ilimi mai yawa to amma an ci da zuci wai sai a ce a ga wata mujalla ka rinka karanta ta shahariya ce duk wata take fitowa ko duk mako to daga wannan mujallafa babu sauran wani karatu saboda haka sai aka waye gari gashi nan yanzu kiri da muzu su fito su karantar da irin wannan aƙidar a littafi babu sai dai a ce ana tafsiri tafsirin wani tafsiri ne aka dogara ake karanta a musulmi wani littafin hadisi ne a cikin waɗanda suka yarda da su ɗin su fito su sa tunda asalin matsalar karatun ba a yi ba amma kuma an kawo alkyabba an kawo naɗi an ɗora su duka gama nannaɗe-nannaɗenka da duk wani ainihin abu da za ka kawo kasa ko hawa nawa ne amma matsalar ita ce za ka iya karantawa ka fassara ka bayyana to a ƙarƙashin haka sai ka shigar da da'awar da kake so ka shigar amma a'a sai dai kawai ka zo a ce za a yi lacca ko a zo kawai a riƙe ainihin wata maƙala a ce wai da haka za a addinin musulunci wai sai a ce wai waɗannan tafai duka yahudawa ne suka rubuta su su yahudawa jama'a ba su da lokacin yin wani abu sai waɗannan tafan suke ta rubutawa kuma ko littattafan da muka mallaka a darul hadisi kadai aka ce yahudawa ne suka rubuta su wallahi ko yahudawa sun yi kokari a ce musulunci bai da